والصلاة والسلام على رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mar saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 11 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1400 da 24 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na na biyar ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya je idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da da hamsin biyar cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da 156 ya ayyuhal ladzina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً ما ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني لا تكونوا كالذين كفروا kada ku kasance kamar waɗanda suka kafurta wa qalu li ikhwanihim waɗanda suka rinka faɗawa ƴan uwansu da suke tarayya da su kan aƙida ba ƴan uwa na jini ba ƴan uwa cikin kafirci yan uwa cikin bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce da su idza darabu fil ard yayin da suka ga tafiya ta kama su za su yi tafiya aw kanu guzzan ko kuma suka kasance mayaka za a tafi yaki da su sai su rinka cewa law kanu na. inda sun kasance tare da mu ba su fita ba irin yadda muka makale a gida muka ki fita ma matu ai da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe su ba ubangiji ta ce kada mu faɗi irin wannan magana wato munafukai ne idan yan uwansu za su je yaƙi ko za su yi wata tafiya ta fatauci sai su hana su fita to idan kun tashi fita akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin haɗuwa da haɗari a cikin yaƙi akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin hasarar rayuwa la tanfiru fil har kar ku fita cikin tsananin zafi Allah ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun sai da su wutar jahannama ita ce fi tsananin zafi inda a ce suna da hankali ko da sun yi tunani an gane ko ma'ana dai ayar tana magana ne akan munafukai da suke hana mutane yin ayyuka na alkhairi cikin ayyuka na alkhairi akwai fita jihadi ubangiji ta ce wa inna minkum laman la yubatti anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'ahum shahida wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka allam takum bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima wato cikin akwai waɗanda suke ja da baya idan za a je yaki cikin akwai waɗanda suke ja da baya idan an ce a kashe dukiya dan ci gaban addinin musulunci ba sa su musiba idan kuka fita yakin ubangiji ta'ala ya kaddara mutuwar waɗansu daga cikin ku ko waɗansu suka yi raunuka wanda zuwa a wurinsu wannan musiba ce kala ɗaya daga cikin sai ka jana cewa kada an amallahu alayya lalle Allah yayi mun gata yayi mun ni'ima iz lam akun ma'ahum shahida da ban halarci yakin nan tare da ku ba da na halarta kila da ni ne na rauni da ni ne na hannu daya da ni ne kafa daya da ni ne aka kona gidana ko na rasa mota ta ko na makamancin haka amma wala in asabakum fadlun min Allah idan ku kuka samu nasara kuka samu ganima la yaqulanna ka allam takun bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa fuza fawzan azima sai kaji kuma lokacin mutum na da na sani yana cizon yatsa ina ba da ni aka je yakin sunan da aka samu nima in samu ganimar da za a raba nima a raba da ni duk abin da aka samu nima a yi kasafi da ni wato munafukai ba sa son wahala sun fi son su ji daɗi kishiyar haka mummune kuwa ba su damu da su sha wahala ba matukar wajen yaɗa kalmar Allah ne wajen kokarin ciyar da addinin musulunci gaba ne duk wannan baya damu malamai sun tattauna kan wannan aya wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma kutilu lafazin idza akan yi amfani da shi ne ga fi'ilin da zai zo nan gaba abin da za a yi nan gaba ba abin da aka riga aka yi a baya ba kamar yadda lafazin iz akan yi amfani da shi ga abin da an riga an yi shi baya ba nan gaba ba to shi yasa sai ayar ta bada iskali idza darabu fil ardi ga iza wanda take nuna nan gaba abin zai faru ga kuma darabu wanda fi fi'ili madi ne kaga akwai iskali kenan ai da cewa za a yi wa qalu li ikhwanihim iz darabu fil ardi sai suka rika faɗa yan uwansu yayin da suka yi tafiya suka yi shirin yin tafiya au kanu guzzan ko suka je za su tafi wajen yaki kaga abin ya faru a baya ne aya ta sauka take ba da labarinsa amma larabcin ayar na nuna ayar ta sauka abin zai faru nan gaba in mun bi zahirin iza ina fatan kuna fahimta to shi yasa waɗansu malami suka ce a nan gurin da iz da iza ya tanawa bani ma'ana wani na shiga wurin wani akwai wurin da iz ya kamata a kawo a larabci sai a kawo iza akwai wajen da iza ya kamata a kawo sai a kawo iz kuma duk su bayar da ma'ana ɗaya Allah ya ce a ƙarshen suratul jumu'a wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima idza bayan ku ne ina fata an fahimta an kawo idza aurin me iz iri irin waɗannan suna nan a cikin alqur'ani a takaice dai ayar tana nuna hali ne daga cikin halayen munafikai wanda bai kamata mummuni ya samu kansa a ciki ba fadawa danginsa cewa kar ka yi amfani da dukiyar ga don ciyar da musulunci gaba fadawa abokananka cewa kar ka fita yaki kar ka je ai hasaran ka fadawa yan uwanka da za su fita jihadi cewa su fita Allah ce kada ya'lamullahu al minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la yatuna al-ba'sa illa qalila ubangiji ya san waɗanda suke hana mutane fita yaki su kwance maka damarar yaki su kwance maka himma da kwazanka da kake da shi ta hanyar tsorata ka da firgita ka da waɗansu kalmomin su da kuma rudar ka dan ka zauna tare da su ka zauna irin yadda su ma suka zauna ubangiji ta'ala ya ce wannan kalma da suke faɗa liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim karshe Allah zai sanya ta ta zanto a bar nadama a cikin zukatansu me yasa suka faɗeta? ta amma za su yi nadama bayan lokaci ya kure lokacin da nadama ba ta da amfani wallahu yuhyi wa yumit ubangiji ta'ala shine mai daukar rai kuma shine mai kashewa zaman ka na gida baya kawo jinkirin mutuwa fita yaki baya gaggauto mutuwa ita mutuwa ba yadda za a ka guje mata tare dai kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makan gari ne ai da lamaru da bai mace ba dubi dai fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bishi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba babu inda zaka je ka kauce mutuwa aina ma ta kono yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyida duk inda kake sai mutuwa ta same ka ko da kana cikin wata ganuwa gini bayan gini katanga bayan katanga tsaro bayan tsaro babu yadda mutum zai idan mutuwa ta zo dole mutum ya mutu walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya yi wa rai jinkiri idan lokaci yayi lafazin li yaj'al Allahu zalika ita ce lamun din da wadansu malamai ke kira lamul aqiba qalu li ikhwanihim hadha al-kalam litakuna aqibatuhum al-hasratu fi qulubihim wan nadama sun faɗi wancan zance amma ƙarshen al'amarin su sakamakon zancen da suka furta sai sun yi nadama idan sun zo mutuwa amma nadamar ba ta da amfani lokacin da za su yi ta ba wai asalin su sun faɗa da manufar su yi nadama ba amma sun faɗa ƙarshen lamarin su kuma zai zama nadama faltaqatahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana iyalin gidan fir'auna sun tsunto annabi Musa sai Allah ce li yakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama abokin adawa suka tsinto shi shine manufar tsintowar karshen al'amari kuma zai zama abokin adawa a yanzu suna son shi amma karshen lamari zai zama mai abokin adawa gare su ita ce lamul aqiba lahu malakun yunadi kulla yawmin lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi ma'ana ubangiji ta'ala yana da mala'ika kamar ya sa wani mala'ika ne kullun cewa yake da mu lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi ku haifa dan abin da kuka haifa din ya mutu ku yi gini dan abin da kuka gina din ya rushe manufar haihuwar mu shine dan dan ya mutu ko dan ya rayu manufar ginin mu shine dan ginin ya faɗi ya rufta da mu ko dan ya dade amma karshen akiba ta kowane irin gini shine rushewa karshen akiba ta dukkan dan da aka haifa shine mutuwa kaga lamul akiba kenan lidulil mauti wa bunu lil kharabi daidai la li yakuna lahum aduwwan muhazana. hazana li yaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa Allah ce wallahu bima ta'maluna basir Allah masani ne dangane da abinda wato ainihin kuke aikatawa ko kuma mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa albasar din ko ya kasance wato gani na ido ko ya zanto wato ana nufin arru'ya alqalbiyya ganin zuci ilimi kenan ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa sai Allah ta ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وبنجي ce wala in في سبيل الله إما har an kashe ku wajen yaɗa kalmar Allah au mutum ko kuma kuka mutu a gida ba a fagen yaƙi ɗin ba amma da niyyar inda gobe za a kaɗa gangar jihadi za ku fita za a buga tambarin yaki za ku fita ma'ana ko dai a kashe ku a wajen yaki ko a kashe ku a gida in dai da kyakkyawar niyya ne mutuwa ɗan ta zo muku la maghfiratun min Allah to kuna da gafara ta musamman daga wajen ubangiji wa rahma da kuma rahma khairun mimma yajma'un wanda shine mafi alkhairi sama da abinda masu tara dukiya suke tarawa wato mutum ya zanto mai kyakkyawan niyya fi kilal halai ya zanto mai kyakkyawan niyya a cikin dukkan hali guda biyu halin zaman gida ko halin fita yaki in yaƙi ya zo za a fita mutum ya fita da kyakkyawan niyyar ya fita ne don yaɗa kalmar Allah ya fita ne kalimatun lahi hiya al'uliya idan ko mutum yana zaune zaman gida ya zanto yana zama ne wato bisa ga ibada da bauta ta ubangiji subhanahu wa taala da sa ran ko da gobe jihadi ya zo zai iya fita to wanda duk ya mutu a cikin ɗaya daga cikin halayen nan yana da gafara da ubangiji ta'ala ya masa alƙawali sannan kuma yana da rahama kuma wannan ya fi sama da abin da masu tara duniya suke tarawa a duniyar su. ubangiji ta'ala ce wala in mutum au kutiltum wala in mutum in kun mutu a zaman gida au kutiltum ko an kashe ko a filin yaki la ila Allah tusharun duka dai wurin Allah za a mayar da ku ba bambanci a ce wanda ya mutu a wajen yaki wani wuri za a kai shi daban wanda ko ya mutu a gida bai je yaki ba shi kuma wani wuri za a kai shi daban gaba ɗaya makomar mutane zuwa ga Allah ne kuma zai mishi hisabi gwargwadon ayyukansu فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله تيدا منظور صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله سبو رحمة ta musamman da Ubangiji ta'ala ya maka linta lahum sai ka zanto mai tausasawa ga sahabbanka lafazin fabima malamai suka ce alba'u din nan abin nufi ko da babu ita ma'ana za ta tsaya daidai da batin da ke cikin Fa fabima na qadihim misaqahum wa kufrihim bi ayatillah fabima na qadihim misaqahum la'annahum daidai da matin da ke cikin qala amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadhatuhum as-sayhatu bil haqq to kaga dukan matin da ke cikin nan sila ce abin nufi an qalilin la yusbihunna nadimin fa bi naqdihim misaqahum la'annahum amma matin an zo da ita dan karfafa zance kamar haka ne nan fa bi rahmatin min Allah ne sai aka ƙara ma dan dan karfafa zance lalle saboda rahama da ubangiji ta Allah ya maka ta musamman linta sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka wato daga lana yalinu linan wa layanan masdarin kalmar allin ko allayan fi'li madi din sa lana mudari'i yalinu abin da yake nufi tausasa mu'amala ma'ana dan saboda rahama da ubangiji ya maka sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka domin inda wani ne yadda suka gudu suka bi shi a filin badar suka gudu suka shi da yayi zuciya ya kore su amma tare da haka sai ka rinka kiransu tare da haka sun ka rinka nema musu afuwa a wajen Allah cewa Allah ya yafe musu walau kunta fazzan ghaliz alqalb inda ka kasance fazzan daga fazza yafizzu fizazan wa fazazatan alfazazatu wato kaushin zuciya rashin rahama rashin tausayi law kunta inda ka kasance mai kaushin mu'amala ghalizal qalb mai kekasasshiyar zuciya lam domin min da sun dare sun barka sahabbai da kowa ya tafi sa amma saboda baka da kaushin mu'amala kana da taushin mu'amala sannan kuma baka da ikasasshiyar zuciya zuciyarka akwai rahama da jin kai a cikinta baka zanto ghalizal qalbi ba to dan saboda haka sai kasance sun kasance tare da kai ba su dare ba wannan aya tana nuna kyakkyawar mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ne hakuri mutum ne mai kyautayi mutum ne mai yawan kyauta sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai ya fushi abinda duk kai masa zai iya hakura in kaga manzon Allah ransa ya ɓaci to ba shi ka keta wa mutunci ba ba shi kada ya muka cutar da shi ba ka yi wani abu ne da ya shafi wato ainihin janibin ubangiji in akan dokar Allah ne maza Allah ba zai ji tausayin ka ba amma akan abin da ya shafi shi shi karan kansa sai ya yafe sai ya haɗe to haka ake son kowa ya zama in an ga ana rigima da kai to an taka dokar Allah ne an yi watsi da wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai rigima da kai ka tayar da jijiyar wuya amma dan an taka ka dan an zubar maka dan an barar maka dan an kifar ma dan an yi ma ba daidai ba ya aika maka na yi wa mutane ba daidai ba ya so nawa zaka yi wa mutane ba daidai ba wata rana ina cikin tukin mota bisa daga tsotsayi bai da niyya ba ban sani ba a ce sai na shiga kwana ba tare da na nuna alamar shiga kwana ba to wanda yake bina na dan bas ne sai ya zage ni sai dai shiru wacce kawai sai na bi shi bayan ya je basu tabi ya tsaya sai na ce dan Allah tsakaninka da Allah daga yau da safe zuwa yanzu sha biyu rana sau nawa kai wa mutane haka sai wani cikin motar ya fashe da dare ya ce ai daga inda ya dauko ni zuwa nan yayi sau goma nace to kuma dan na ba sau ɗaya ka bari ni ma in dana mana me zaka zage ni duk da ba da niyya ne ba amma me na fushi a ciki to ya dariya ya bani hakuri shike na aka wuce a haka ala kulli halin dai in kai wa mutane ba daidai in mutane sun maka ba daidai ba kai magana musu ba daidai ba to yadda kai kake so a yafe lokacin da kai wa mutane ba daidai ba ai ya kamata kai ma ka yafe musu in sun yi maka ba daidai ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yafewa karamti sallallahu alaihi wasallam tafuhun anil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi iznillahi hinan wa ya'nifu bashirun nazirun mu'sirun muta'attifu lahu dimatul hatla'u wal atanur rahbu sallallahu alaihi wasallam mutum zai keta masa iyaka kuma ya sani amma sai kawar da kai kamar ba a yi komai ba wani lokacin ya zarge ka wani lokacin ya yi haƙuri ya ga sai aya ta zarge ka ya zarge ka don ya gyara ma ba don kare kansa ba ba don kare haƙƙinsa ba ba don ramuwa ba ba don ya yi fushi ba sallallahu alaihi wa sallam haka ɗabi'a su take tsira da amincin tabbata gare shi Allah ce walau kunta tafazzan ghalizul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum kai musu afwa wastaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka nemi su cikin lamari jerin waɗannan kalmomi suna da banƙaye sun gudu a wajen yaƙi tunda sau gudu sun yi laifi tunda sun yi laifi akwai buƙatar ka nema musu afuwa sai Allah ya ce fa'afu anhu sai manzon Allah ya ce ya ubangiji kai musu afuwa sai Allah ya bada labari wa laqad afa anhum Allah ya yi musu afuwa to kuma sai a roƙa musu gafara wastaghfir lahum roka musu gafara dai kuma a sake wanke su banda wannan laifin wani ma in akwai manzo Allah kuma ya roka musu gafara to tunda an riga an yi musu afwa an roka musu gafara kaga kenan sun zama ahlan da an yi sharu sun tantance yanzu in za su yi wani abu suna da matsayi na hankalin da za a nemi shawarar su shine sai ce wa shawirhum fil amri kai shawara da su cikin lamari waye zai shawara da wani sahabbai ne kamata su yi shawara da manzo Allah ko shi ne kamata su yi shawara da su domin wanda yake da zurfi na tunani da hangen nesa mai yawa shi ya kamata a nemi shawara wanda yake da karancin haka shi ya kamata ya nemi shawara to annabi kan za a kwatanta shi da wani cikin sahabbai wajen zurfin tunani da kaifin hankali ba yadda za a kwatanta shi da wani amma sai aka ce nemi shawara a wajensu malamai suka ce hikimar cewa ya nemi shawara a wajensu don ya sunanta mana neman shawara in ya zanto shi da kansa sallallahu alaihi wasallam an ce ya nemi shawara to ashe kai kana da bukatar shawara ni ma ina da bukatar shawara ke ma kai ma kowa ma na da bukatar shawara cikin lamari ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce hikimar neman shawara din ba wai dan ya sunnanta mana kaɗai ba a'a ka nemi shawara a wurin cikin al'amarin da ba saukar da wahayi ba duk abin da ake akwai wahayi akai akwai nassin aya akai to ai ba bukatar shawaran wani kuma sai dai aiki da aya waɗansu malaman suka ce ka nemi shawaran su cikin abin da ya shafi dabarun yaƙi saboda mutane ne daban-daban sahabbai wancan daga wancan kabila wancan daga wancan kabila wancan daga wancan gari wato gaba ɗaya zama na madina sai aka tara mutane masu ƙwarewa a cikin rayuwa da fannin rayuwa daban-daban shi yasa da aka zo gazotul ahzab sai salman al ya ce akwai dabarar yaƙi da muke mu mutanen fasha ko larabawa ba ku santa manzo Allah yace wace iri ce yace idan muna jin tsoron abokin adawa zai shigo garin mu sai mu katar rabi mu kewaye garin mu ta yadda dawakin ba za su iya shigowa ba kafin su shigo mun farga sai kuma bubbuya a cikin ramuka kafin ma su gama mun yi masa illa mai yawa manzo Allah ce haka ne ta haka ne sai manzo Allah ce ayi rami a zagaye Madina manzo Allah da kanshi rinka daukar diga yana sarawa da shawaran Sulman al-Farisi a gazwatul azab to kaga kenan wa shawirhum fil amri cikin dabarun yaki zaka iya neman shawaran mutane ka ji kowa irin basirarsa kowa irin hankalinsa akwai wanda ya iya kwari da baka akwai wanda ya iya igwa akwai wanda ya iya harbaroka akwai wanda ya iya kaza akwai wanda ya iya yaki na sahara akwai wanda ya irin gorilla wodin nan wato sari ka noke ka yi farmaki ka dan buya ka fito ka kai hari ka sake buya sai ka nemi dabaran kowa sai ka tara experience daban-daban sai a matsayin ka na komanda sai ka amfana da dabaran kowane soja shine ma'anan wa shawirhum fil amri ka nemi shawarar su cikin lamari Fa'iza iza azamta idan ka riga ka kulla niyya fa tawakkal ala Allah to kuma ba sake shawara karo na biyu da an fito daga ɗakin shawara aka riga aka ɗauki mataki to ba a sake wani ba zai kawo shawara ta biyu ba kuma sai dai kawai a tafi haka fa tawakkal ala Allah sauran Allah ya karasa muku amma in zaka tsaya sai ka ji ta bakin kowa to ba za ka je ko ina ba dan abinda wani ya gina sai wani ya zo ya rushe abinda wani ya gina sai wani ya rushe sai ku kwana kuna shawara ba ai komai ba da haka idan an zo ɗakin shawara ba kowa sai yayi magana ba da masu hankali sun kawo shawara aka ji kwakwara ce kusan 80 cikin 100 na mahalarta taro ko ce kai gaskiya wannan kan tayi to ba za a bata lokaci ba sai a zarta a ci gaba da aiki amma yan aka tsaya ana nan kafin a tashi taro sai wani zai rushe ta sai ku yi ta taro tun karfe 6 da safe har karfe 6 da yamma ba ku samu sakamako ba shine ma'anar fa iza azamta wa tawakkal ala Allah shi yasa kwararre wanda yake gudanar da taro shine wanda ya iya karɓar shawarar mutane da ya ji shawara kwakwara sai ba zai yi takin da zuciya ba zai tsaya a wuce ba da wani ya daga hannu ya ce kan wannan ne inda wannan neman wuce sai dai wani abun ne daban ajanda ta gaba amma in ka tsaya zaka baiwa mutane dama karamar da daya sai ai kwana biyu ana shawara ma'ana har abokan yaki su zo su kashe kuna ta shawara ba su gama ba fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son masu dogaro a gare shi dan haka ka dogara a gare shi akwai magana da imamul Al-Qurtubi ya anan mai kyau na so in dan karanto mana wani bangare daga cikin ta dan ta cike mana gibin da zamu samu a tafsirin wannan aya hikaito wayi daga ibn Kuwaiz mandat ɗaya daga cikin manyan malamai ne na mazhabar malikiya yace wajibun alal wulati mushawaratul ulama fi ma la ya'lamun wajibi ne akan alwulati shugabanni gwamnoni ko shugabanni na kasa ko shugabannin ƙananan hukumomi ko sarakuna wajibi ne akan su mushawaratul ulama neman shawaran malamai masana addini fi ma la ya'lamun cikin abin da su ba su da ilimi akai wa fi ma ashkala alaihim min umuriddin din da kuma duk abin da ya rikitar da su na lamarin addini kafin su sanya doka kafin a kai majalisa majalisa ta amince wajibi ne malaman addini su sanya baki su yi wa abin mahalli cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah wa wujuhul jay kuma wajibi ne shugaba ya nemi shawara wajen yadda zai tsara sojoji da tsaro a kasafi ma ya ta'allaku bil harbi dangane da yaki dai dan shugaba baya da mashawarta tsofaffin general general waɗanda suke da dauni tarihin yaƙi a baya da ƙwarewa ta fuskar aikin soja ko da an yi musu taya akan nemi shawararsu saboda su kawo dabarun da a haɗa da dabarun yanzu wa wujuhun nas mimma ta'allaqu bil masalih cikin da abin da ya shafi gyaran gari sai ya nemi masana a kowane fanni ƙwararru ta kowane fanni na rayuwa ta kiwon lafiya ya nemi ƙwararru ta fuskar kiwon lafiya wanda sun yi shekara ashirin shekara talatin a fannin kiwon lafiya kafin dukkan wani abu da zai zartar ta fuskar tattalin arziki ya nemi masana ta fuskar tattalin arziki sannan ya nemi tsofaffin yan kasuwa wanda su ba karatun abin suka yi ba a aikace suka yi shi malaman jami'a sun yi shi theory waɗannan kuma sun yi shi practically sun yi fatauci sun shiga kamaru sun shiga caji sun shiga ina ne sai ya nemi shawaran kowa duk ya haɗa ya ji yaya ake kukulla abu idan shugaban Allah ya masa baiwa haka yake zama kuma ba wai tsaya zai yi mulki ba aika mata ka na neman ka shi zai nemi ina ne ka yake cikin duhun dare ba wanda ya sani ya zo wajen ka neman shawara kai ma sai ka fi sakin jiki amma idan ka gayyaci mutum ya je shawara wajen ka ya je kai kana zaune ka saba da AC shi kuma da jin sanyi na muku muku Allah Allah yake ba zai gama ya fita bai saba da AC ba to kai ka je gidansa mana ka dan ji zafin ko yaya ka ji abin da sauran suke ji abin nufi dai yana da kyau shugaba ya nemi mutumin da yake son shawara a wurin sa shi da kansa ana gane basirar shugaba in ya zanto wato shi ne yake zuwa ya nemi mutanen da ya sai zai amfana da tunaninsu da kwakwalwarsu amma idan shugaba kawai ya zauna sai dai kowa zo wajen su shugaba ne babu yadda za a iya amfana kuma da wuya ka samu ya iya zartar da wani abin a zo a gani a cikin harkar mulkin sa wanda da dama masu mulkin ma abin da suke fama da shi kenan domin dukkan mai mulki lokacin da ya hau mulki in ba wanda Allah ya tsirar ba daga lokacin da aka rantsar da mutum duk abokanai na da ya riga ya gama da su yansa babban abokanai zai ba ruwan shi da dukkan wani tsohon aboki ya riga ya fi karfin su shi shugaba ne su kuma su waɗansu mutane ne daban gama garin mutane ne ya yi hannun su shi kuma shi shine shi da haka dan me zai neme su sannan daga lokacin da aka rantsar da shi ba shi ne yake ganin wanda yake so ba waɗanda suke son su gan shi ne suke ganin shi kullum cikin ganawa da mutane har karfe biyu na dare waɗansu shugabannin suna ta gana da mutane yau waɗancan sun zo gobe waɗancan sun zo to kuma ka'ida duk wanda zai kawo kanshi bukatar shi ta kawo shi ba bukatar ka ba kai shugaba amma wanda ka nema da kanka kai shugaba bukatar ka ce ta sa ka neme shi dan ka ji shawarar sa yadda zaka gudanar da mulkin ka lafiya to da wuya ka ga shugaban da yake ganin waɗanda yake so ya gani a wata sau ɗaya amma zai iya ganin waɗanda bai shirya ya gansu ba mutum dubu ko sama da haka waɗanda ba shi shirya ya gansu ba waɗanda bukatun su suka kawo su da wuya ka ga shugaban da zai zauna bayan sallar isha'i goma an riga an gama sallar isha'i ya sallama kowa ya shiga gidansa ya yi shafa'i da wuturi ya zauna ya yi tsayi ya yi tunani abin da jihar take fuskanta kalubale ta fuskar ilimi ta fuskar kiwon lafiya gyaran hanyoyi tsaro ya ki daukan wayar kowa ya tsaya ya yi tunanin me ya kamata ya yi yana roƙon ubangiji ya ubangiji ba ni ikon sauke nauyin al'umma da ka ɗora mu ya ubangiji wannan amana ba na daman sauke ta lami lafiya in fita lafiya ba tare da na haɗin tonu ba ba tare da na ci cuto ba manzo Allah ce kuma khasaratun wa nadamatun yawmal qiyama hasara ce kuma nadama da cizon ya tsani a ranar tashin kiyama manzo Allah na cewa nemi shawaran mutane kai ba za ka nemi shawaran mutane ba ai kai ne aula ka nemi shawaran mutane shugaban kasa kake gwamna kake sarki kake hakimi kake chairman na local government a shugaban wani ma'aikata farmsec kake ka nemi tsofaffin ma'aikata yadda zaka gudanar da abin da ke daidai huruminka wani darakta ne ko kai wane ne wa shawirhum fil am aka Allah ce da manzon Allah fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan ka kuduri niyya ka yi takin decision to fatawakkal ala Allah kar ka ji tsoron kowa ka dogara ga ubangiji ba yadda za a yi doka da kowa zai ji dadin ta sai dai za ka yi doka ne da mafiya yawa su ji daɗi sai an samu yan tsirari waɗanda ba su ji daɗin ta ba ba yadda za a yi doka da kowa zai dada ita a karan fari mai yiwa ba za a gane amfaninta ba sai bayan dokar da shekara ɗaya ko da shekara biyu wani lokacin ma sai bayan ka mutu za a yi maka addu'a in dai ka tabbatar gaske ne wannan abu kuma ka tabbatar shi zai kawo gyara kuma babu wata hanya mafi sauki sai ita wallahi duk yadda mutane suka ki sai ka cije sai ka yi ta wannan shine shugabanci a cikin shugabanci akwai tausayi ko shaka babu akwai rahama akwai jin kai a cikin shugabanci kuma akwai tauri wani lokacin sai an yi wa mutane da karfin abu sai an yi kamar ana yi da haka yace wujuhul kuttab kuttabi wal wuzara wal ummal fi ma yata'allaqu bi al ibadi wa imaratiha dole ne shugaba ya nemi shawaran masana ya nemi shawaran ministocinsa ko kwamishinoninsa ya nemi shawaran hatta waɗansu ma'aikata na ƙasa wanda ba su kai matsayin minista ko kwamishina ba fi ma ya ta'allaku bi masalihil ibad cikin abin da ya dace da gyaran gari wa imaratiha da raya garin da birnin da shi akwai tsohon ma'aikata da bai kai matsayi na famsik ba saboda takardar shaidar shi bata bashi wannan damar ba amma ya san aiki a ma'aikatar ilimi akwai a ma'aikatar yada labarai akwai akwai ma'aikatar kiwon lafiya akwai kai sai ka sa a zakulo maka su irin wanda sun kware wajen aiki kuma suna da amana duk yadda Najeriya ta lalace ba ma'aikatar da zaka je ka ce yaya anan ma'aikatar fa sai ka dan ce ka eh gaskiya anan ma'aikatar kam in dai ana son gaskiya sai wani daga nan sai wani daga nan sai wani ba ka rasa mutum biyu ko uku waɗanda yake suna da gaskiya suna da amana kuma galibi ma ba a yi da su a ma'aikatar ma an kai su wani lungu an ajiye saboda gaske su saboda su ba za su ci ba kuma ba za su bari a ci kuma su yi shiru ba to sai a kai su wani wuri a ajiye can a makale daga su sai yanan gizo gizo ofis su ko fanka babu ballantana maganar AC to kai sai ka nemo irin wannan sai ka fito da su ka nuna su ne mutane irin waɗannan shugabannin muke so mu samu wata rana wanda za su rinka binciko irin wannan zaratan ma'aikata ɗaiɗaiku boyayyu a ma'aikatu daban-daban wanda yake akwai su masu son gaskiya kaza an ce ai ai wani ustazu ne eh, wani ustaz ne a wata ma'aikata ai ustaz ne in the highest order wato number one kenan daga shi na karshe daga nan sai da ayo ya sadar mun ta ustaziya kenan to kai sai ka nemi irin waɗannan sai ka nemi shawarar su sai ka kafa su inda ya kamata ka kafa su sai ga an yi wa mutane aiki sai ga komai ya girma ina ga sai mu bar ayar haka fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan ka riga ka yanka niyya zaka zartar da abu fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ubangiji ta'ala yana son masu dogaro a gare shi sai aya ta gaba Allah ce ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم يرزقكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ubangiji ya ce in yansurkum Allah fala ghaliba lakum idan Allah ya baku nasara fala ghaliba lakum ba wanda ya isa galaba akan ku wa in yakhzulkum amma idan Allah ya tabar da ku bai baku nasara ba fa faman zallazi yansurukum min ba'di to wane ne ya sai taimake ku ba Allah ba ba wanda ya sai taimake ku sai shi wa alallahi al mu'minun ga Allah ne kadai mummune za su dogara ba za su dogara ga wani wanda yake ba shi ba subhanahu wa ta'ala sai ce wa ma kana nabiyyin an yaghul ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبنجي وما كان لنبي ان يغل او تكرار وما كان لنبي ان يغل اذا انت ان يغل بيدات بقى النبي ان يغل يا ها انت اذا انت ان يغل بيدات بقى النبي ان يغل a jingina masa ha'inci wani ya ce annabi ya yi ha'inci kaga kowace kira'a dai tana da ma'anarta kuma karshe ma'anar tana koma ɗaya ne wa man yaghlul dukkan wanda ya ha'inci ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah zai zo abin da ya ha'inta da abin da ya ha'inta din ranar tashin kiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai a cika mata irin abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su halitta ba za a zalunce su ba a ranar tashin kiyama lafazin ghalla mudari'insa ya gullu daga alghulul ne alghulul shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin a raba to sai a ce yayi gululi wato nau'i ne ke bantacce na ha'inci an je wajen yaki an samu ganima kana da rabo a ciki a matsayinka na wanda aka je yakin da shi amma haramun ne ka dauki wani abu a ciki kafin a baka naka kason sai ka jira har sai an baka dauka kafin a raba shine gululi to ya tabbata cikin sunan na Abi Dawud daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare shi yake cewa bayan an kammala yakin Badar cikin abin da aka tara na dukiyar ganima sai aka nemo ta qatifatan hamra wato kamar wata katifa ja katifa dai wani abu ne da ake shimfidawa a kwanta akai wani lokacin a kwanta da rabi rabi a rufe da shi shine katifa wanda da Hausa Hausawa suka hausantar da kalmar suke cewa katifa katifa ne to sai aka nemi katifa hamra aka rasa inda take sai waɗansu daga cikin sahabbai suke cewa la'allan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama akhadha mai yawa manzon Allah ya dauka su sun faɗi haka ba dan jingina manzan Allah ha'inci ba a'a suna ganin cewa a matsayinsa na shugaba yana da yanci na ya ɗauki abu a cikin ganima kafin araba ina fata an fahimta sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa ma kana li nabiyyin an yaghulla bai dace ba ga annabi ya dauki wani abu cikin ganima kafin araba annabi kansa in bai dace ba to ina ga sauran mutane ko wa ma kana li nabiyyin an yughal bai dace ba ga annabi a jingina masa cewa ya dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah dukkan wanda zai dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba zai zo da abin da ya dauka din a rataye a wuyan ranar tashin kiyama don haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wani mutum cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ana ce da shi kirkiratu wanda manzo Allah yana sa shi cikin masu tsaron kaya ko masu daukar kaya ko masu gadi na kaya sai ya mutu da ya mutu sai manzo Allah ce huwa fin nari yana cikin wuta kaji fa yana cikin waɗanda suke stoki fa na manzon Allah fa amma manzo Allah ya ce yana cikin wuta sahabbai suke ta mamakin me ya faru da aka bincika gidansa sai aka samu wata riga da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ita ce sanadiyar shiga sauta haka hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim an kammala yakin khaybar sahabbai suka zo suna kallon waɗanda suka mutu a wajen yakin suna cewa fulanun shahid fulanun shahid fulanun su nuna wani yayi shahada su nuna wani ma su ce wani ma haka har suka zo kan wani suka ce wani ma sai manzo Allah ce kalla inni ra'aytuhu an nari fi aba'atin ghallaha yace yana cikin wata na hango shi cikin wata dangane da wata riga da ya sata babban riga ko jamfa babu ya sata riga fa ba wando a sakamakon ta yana cikin wutar jahannama kuma gashi ya je yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ya musu barazana da shiga cikin wuta a ranar tashin kiyama to dan Allah babban riga idan mutum ya sata a ce yana cikin wutar jahannama to ina ga sauran ababai da ake sata asalin gululi kenan shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin araba waɗansu malamai sun faɗaɗa ma'anar gululi suka ce dukkan wani almalul am dukiya ta mu ta mu duka ba wai sai ta ganima ba duk dukiya ta mu duka kaga dukiyar karamar hukuma ce ta mu duka ce mu yan asalin karamar hukumar dukiyar jiha ta mu duka ce mu yan asalin jiha dukiyar kasa ta mu duka ce mu yan asalin kasar dukkan dukiya ta mu duka idan mutum ya ɗauki wani abu a ciki kafin a tantance ka san sunan shi yayi gululi domin dukiyar ganima ma ai ta shafi dukkan mayakan inda yayi hakuri kila a cikin rabo za a bashi abin da yafi wanda ya ɗauka. amma tun da ya ɗauki wancan komin ɗan kadan ɗinsa sai aka lissafa cewa yayi gululi to haka dukkan dukiya ta mu duka in wani ya ɗauka shi ma yayi gululi da haka a nan gurin imamul al-Qurtubi cikin tafsirinsa ya kawo cewa daidai da kyauta da ake baiwa manyan jami'an gwamnati ta shiga cikin gululi yace wa min al-gululi hadayal ummal an kawo wani sabon kwamishina a ma'aikata an kawo wani sabon famsik a ma'aikata an kawo wani sabon kwamishinan yan sanda ko darakta na ss sai kungiyar yan kasuwa su kai masa gaisuwa akwatunan talabijin da agoguna da takalma da buhunan shinkafa da na masara ba haka ake ba shi kuma sai ya karba albarkar ofis ba haka ake cewa ba gululi kenan gululi kenan wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama duk wanda ya karba sai zo da abin da ya karba din ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa wanda ya karbi bandaran shadda zai zo da bandaran shadda wanda ya karbi talabijin zai zo da kinkimi mai talabijin sharp ko national ko ma wace ce a rataye a wuyansa aiki ya ɓaci yace wa hukmuhu fil fadihati fil akhirati hukmul ghal imam al-qurtubi yace kyautar da za a baiwa jami'in gwamnati ya karba gululi ne sannan hukuncin abin wajen fallasar da za a yi wa mutum a tashin kiyama kamar fallasar da za a yi wa wanda ya saci dukiyar ganima sai ce me rawa abu dawud fi sunanihi wa muslimun fi sahihihi an abi humayd as-sa'idi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ista'mala rajulan min al-azd yuqalu lahu ibnul imam abu Dawud da imam muslim sun roito hadisi daga abu humayd as-sa'idi Allah shi kare da gare shi ce manzon Allah ya naɗa wani mutum cikin kabilar azd ana kiran shi da suna ibnul lutubiyya ala sadaka ya sa a ma'aikata masu karban zakka a ma'aikatar tara zakka da raba ta ga talakawa da kasafinta fada'a an tura shi ya karbo zakka a wani gari sai ya zo faqala sai ce haza lakum wa haza uhdiya li wannan shine zakar da bayan Allah suka bani in kawo wannan kuma da gani a gefe guda kyauta ce suka bani فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر manzo Allah bai masa magana shi da shi ba sai ya hau kan minbari dan kowa ya ji magana ta shafe shi ta shafe sauran fa hamidallaha wa asna alaihi ya gode ma Allah ya yabe shi innal hamdalillah kenan har zuwa karshe wa qala sannan yace ma balu al'amili na ba'athuhu me yasa wani jami'in gwamnati ko ma'aikaci sai mu aike shi mu dora masa aiki fa yaji'u fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li sai yazo yace wannan aikin da aka dora mun ne gashi nayi wannan kuma kyauta ce mutane suka bani bani na roke su ba sai manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw fi baiti ummihi fayanzur ayuhda ilayhi amla yace to ya zauna a gidan uwarsa da ubansa mana ya gani in mutane sa ba shi kyauta ko ba za su ba shi ba ku yi hakuri in kun ji kaushin harshen haka nassin hadisin ya faɗa ala jalasa fi baiti abihi wa ummihi kila in ka so ka wa abin karfi sai ka ce ya zauna mana a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa amma da duma ana ɗaya ce <laughs> ko ba haka ba ya gani shin mutane sa ba shi kyauta ko sa hana shi dan Allah mutane suna bayar da kyauta ga tsohon kwamishina sai sabon kwamishina tsohon gwamna sai sabon gwamna tsohon shugaban kasa da tsohon minista sai tsohon shugaban kasa da tsohon minista eh, wato sai sabo ake ba ba a bai tsoho ba a bai ma'aikacin da aka yi wa da tayi shine bawan Allah tsohon ma'aikaci da yana rayuwa akan fansho daga ratuti kudinsa sun makale a waɗansu jihohin ma an yi yakin neman zaɓe da kudinsa irin wannan su ne bayan Allah da zaka ba kyautar buhun masara buhun shinkafa buhun gero buhun dawa buhun siga da azumi akwatin talabijin dan shi da talabijin sai dai ya gani a talabijin tsohuwa ta shi amma ba dai wanda ba dai sabuwa ba to irin wannan su zaka taimaka to sai ka zo ka ba abin nan ai duk wanda ya ba wani babban jami'in gwamnati kyauta ya ba shi kujerar maka ya ba shi shanu ya ba shi agoguna ai hausa suka ce ba kyauta bane a ba dan zawara kwabo uwarsa ake so ba kyauta ce ta fi sabilillahi ba manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw ummihi fa yanzur ayuhda ilayhi am la ya zauna a gidansu mai gani za a bashi kyautar ko ba za a yi bashi ba sai manzo Allah ce la ya'ti ahadun minkum bi shay'in min zalika ba wani mutum da zai zo da irin wannan kyautar a cikin ku illa ja'a bihi yawmal qiyama fate sai ya zo da wannan kyauta a ranar tashin kiyama in kana ba'iran falahu ruga in raƙumi ne za a ɗoro masa raƙumi aka ka san dai ko a wasan kwaikwayo bana jin ka taba ganin wanda ya dauki lakumi aka to a kiyama za a gani wa in kanar bakaratan falaha kuwar in saniya ce tana mo mo shine kuwar din wa in autatan tayar in akuya ce tana kuka na me me kukan awaki ruga wato ainihin kukan da kuma kenan kuwar kukan sa kenan tayar ruwar kenan wato kuka na akuya kenan thumma rafa'a yadayhi bayan manzan Allah ya faɗo wannan magana akan mimbari sai ya daga hannunsa sama hatta ta ibu ibtayhi da ya daga hannunsa sama har sai da muka ga kyallin hamatarsa sun maƙala sannan sai Allahumma hal ballakt Allahumma hal ballakt ya Allah na isar ya Allah na isar ya Allah na isar musu haka manzan Allah yi. to yaya akwai aiki kenan amma dan su malamai suna ba da fatawa su ce aya abin da kasa ta karamar hukuma nawa ne miliyan ɗaya to ai Najeriya tana da arzikin da inda za a yi rabo sai an yi maka ciko saboda haka yanzu ka ɗauki rabon ka ne kana bin bashin sauran haka waɗansu malamai suke ba da fatawa ga jami'an gwamnati idan ka sace wata miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku menene kuɗin Najeriya sai ya buga da wanda aka rasa lokacin mulkin wani da wanda aka rasa mulkin mulkin wani da wanda aka rasa yanzu da wanda ke kasa yanzu da arzikin da ke kasa da man da ake hakowa sai ya buga ya fitar da lissafi da kalkuleta cewa ai al'ummar Najeriya makurar su miliyan 120 to yanzu Najeriya inda za a tara arzikin ta gaba daya tana da biliyan kaza kowane dan Najeriya zai samu miliyan kaza yanzu kai ka dauki dai ko biyu za a yi muku cikin miliyan biyar ko shida nan gaba a kiyama ma'ana ba ku <laughs> wannan fatawar shedan ce wallahi fatawar shedan ce fatawar dan ce duk wanda ya da wannan fatawar to ya tabbatar ya ci ko da za su maka ai Allahu ghafurur rahim yau <laughs> dama waye musu Allah ghafurur rahim ne amma maganar shi ne kai zai maka gafara kai in particular zai maka gafara kai zai ji kanka zai ji kan wanda suka dace a jikansu zai rahama ga wanda suka dace a yi musu rahama zai gafara ga wanda suka dace a yi musu rahama ya rage kai ka dace a yi maka ko baka dace ba Faɗin kalma ne gafur rahim daban da cewa kuma ya gafarta min ko ya gafarta maka ko ya gafarta mata wannan sai in muna da ahaliya na a gafarta mana ko a jikan mu ko a yi mana rahama da shi Allah sa mun gane wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah dukkan wanda ya ha'inci zai zo da abin da ya ha'inta ranar tashin kiyama a kansa thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kowace rai kuma a cika mata abin da ta yi وهم لا يظلمون بذاء ظالمتي سبا الله تبي أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير bima ya'malun ubangiji ce a faman taba ridwan Allah shin yanzu wanda ya bi yardan ubangiji ta'ala ya nemi yardan Allah cikin maganganunsa da ayyukansa da jihadinsa da kiyamun lalitinsa da duk abin da yi yardan Allah ya bi yake nema ya samu zai yi daidai kamar ba a bi sakhatun min Allah kaman wanda ya dawo da fushin ubangiji wanda baya da kyakkyawan niyya bai yi aiki na gari ba baya maganganu na gari wa ma'awahu jahannam ko makomarsa ta zanto jahannama mai irin wannan yayi daidai da wanda za a ce ittaba arzuwanallah ba za su yi daidai ba wa bi'sal masir sir da makoma ta mutumin da ya dawo da fushin ubangiji ta mutumin da aka ce jahannama ce makomarsa Allah ce hom lafazin hom ya shafi mummunai da kishiyar su kafirai kenan darajatun indallah darajoji ne a wajen Allah mummunai darajatuhum aliyah kafirai kuma darajatuhum safila wato mummune suna da darajoji na sama wata saman wata kafirai suna da darajoji na kasa wata kasan wata domin waɗancan wato suna cikin illiyin inna kitabul abrar lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum waɗancan kuma lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wato waɗannan suna karshen kasa waɗannan suna karshen sama kaga akwai bambanci amma dai dukkan su darajatu darajoji ne kashi kashi waɗannan gwargwadon imani da aiki gwargwadon daraja ta sama waɗancan gwargwadon kafirci da mummunan aiki gwargwadon daraja ta ƙasa har aje na ƙarshen ƙasa shine inda Allah a wajen Allah sakamakon su kenan wallahu basirun bima ya'malun ubangiji mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikatawa sai Allah ta لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah yayi baiwa da ni'ima daga manna ya munnu minnatan al minna baiwa kenan ko kyauta hakika Allah ya kyauta ta musamman 'alal mu'minina akan mummunai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya turo musu manzo min anfusihim dana daga cikin jinsin su so mutane wato bai turo musu mala'ika ba baiwa ce a turo maka mutum dan uwanka dan ka fahimci maganarsa baka bukatan tafinta yatlu alaihim ayatihi wanda yake karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yake tsarkake su daga mummunan hali zuwa ga kyakkyawa wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan yake koyar da su alkitab wato shine alqur'ani wal hikma ya kuma koyar da su alhikima abin da ya inganta na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shafi'i ya faɗa cikin littafinsa ar-risala ba wai risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani ba imam shafi'i na da littafi mai suna ar-risala yake cewa wurare da dama cikin alqur'ani da Allah ya hada al-kitab da al-hikma al-kitab al-kitab din yana nufin alqur'ani al-hikma din kuma yana nufin abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ده سورة إلى إلى مدن أولاني الكتاب القرآني كنن الحكمة كما حديثي to kaga idan an ce alkitab alqur'ani kenan to menene ayatihi yatlu alaihim ayatihi ayatihi din ai shi ma alqur'ani din kenan kenan an ambaci alqur'ani so biyu sai aka ambaci sunna so daya domin yatlu alaihim ayatihi alqur'ani wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba alqur'ani kuma dai alhikmata kuma hadisi saboda me saboda shi alqur'ani salo biyu ake bi na karantar da shi dayan baya wadatarwa sai tare da dayan salo na farko koyar da karatunsa a iya karatunsa shine yatlu alaihim ayatihi salo na biyu sanin ma'anarsa shine alli yu'allimuhum alkitaba amma shi ko hadisi ba a koyar da tilawarsa sai dai a koyar da mutum ma'anarsa shi yasa sai aka kawo shi wajen at-ta'lim ba a kawo shi wajen at-tilawa ba لأن التلاوة قاصرة على القرآن الكريم لكن التعليم شامل للكتاب والحكمة wato eh, tilawa ana yi alqur'ani kawai ake tilawansa ba ka zo ka dauki hadisi ka zo ka ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyati wa innamal ba za ka yi wannan ba ba za ka yi tilawan hadisi wannan alqur'ani kake wa wannan tilawar sai dai a san ma'anarsa ya aiki da shi yasa yatlu alaihim daga tilawa ne karatu din wa yu'allimuhum at-ta'lim sanin ma'ana din kenan ashe qur'ani dole sai mutum ya iya karatunsa kuma lallai qur'ani sai mutum ya san ma'anarsa hadisi kuma da shi ne ake yin haɗi wajen gane ma'anan alqur'ani sai yasa aka rakuba su da juna wajen ta'lim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin da ko sun kasance min qablu kafin saukar da alqur'ani la fi dhalalin mubin suna cikin bata wanda yake mabayyani Allah ce mai أولما أصابتكم مصيبة قد عصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ubangiji ce da sahabban manzon Allah awalam ma asabatkum musibatun wato alqur'ani akwai hikima sai a taba maganar yakin sai a bari sai a shiga wa'azi sai a sake dan tabawa sai a sake komawa wa'azi ina fata an fahimta Allah ce awalam ma asabatkum musibatun shin yayin da wata musiba ta same ku kad asabtum mislaiha ko kun samu ribinta har biyu kultum sai ku rinka cewa anna haza yaya haka ta faru kul sai da su huwa min indi anfusikum abin da ya faru din daga kanku ne ku ne sababin faruwarsa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai anan malamai sun yi wa ayar fassara guda biyu akwai wanda suka ce wannan aya mujmala a jumlata take menene bayanin ta don ma min mujmalin illa wa lahu bayanun fi kitabillah aw fi sunnati rasulillah me ya bayyana ta ayar wa laqad sadaqakum Allahu dahu in tahussunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun ma'ana dan me kuke ganin tunda an kashe ku a wajen yaki sai ku ce saboda me Allah ce sai ku ce anna hadha qul huwa min indi anfusikum ai daga kanku ne kun saba manzon Allah ne shi yasa sai rashin nasara din yazo idan muka dauki wannan ma'ana a haka menene abu guda biyu da suka samu madadin daya a walan ma asabatkum musibatu yasi yanzu dan wata musiba ta wata musiba ta same ku kada asabtum maslaha wanda ku kun samu rubunta guda biyu kultum sai ku rinka cewa anna haza ta yaya haka za ta faru gare mu sai Allah ta kulhu min indi anfusakum ai daga kanku ne ma'ana ku yanzu an kashe mutum 70 a cikin ku kun manta da cewa a yakin badar kun kashe 70 kun daure 70 ku ko 70 kawai aka kashe ma'ana musibar da ta same ku ku kun yi wa abokanan adawa riɓi biyunta in su mutum saba'in kadai suka kashe a cikin ku ko kun kashe saba'in kun riba ce saba'in a matsayin fursunonin yaƙi saba'in da saba'in ba saba'in biyu ba kenan shine kada a asabtum mislaiha ko kun riga kun samu biyun wannan amma da yanzu aka jarrabe ku da rashin nasara sai ku ce dan me ai Allah da ya baku nasara a wancan lokacin a yanzu ma yana nan amma yanzu me yasa rashin nasara daga wajensa ne ba daga wajensa bane ba huwa min indi anfusikum daga gare ku ne saboda sabawar da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kar wanda suka tsaya anan amma sai kuka daukar wanda suka fita daga nan gurin kowa ya tsaya a wajen ala jabalin ruma kenan inda muka faɗa jiya yace ko da kun ga kaza kar ku sauko amma tare da haka hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wannan sabawar ita ta jawo abin da ya faru waɗansu malamai suka ce a'a abinda wannan aya take nufi wato da Allah ce huwa min indi anfusikum daga gare ku ne ba wai wancan sabon da suka yi bane ba lokacin da aka yi yakin badar aka ci nasarar kashe mutum 70 cikin kafirai aka riba ce 70 a matsayin fursunonin yaki sai manzon Allah ya nemi shawaran sayyidina Abubakar Siddiq yace yaya waɗannan fursunonin yaki mu kashe su ko mu sa musu fansa kowa ya biya fanshi kansa sayyidina Abubakar yace eh mu sa musu fansa shi yafi sai manzon Allah ya nemi shawaran Umar dan Khattab mu kashe su ko kuma kowa mu sa masa fansa Umar dan Khattab yace duk mu kashe su sai manzo Allah ya kira waɗansu sahabbai gefe daya yace yaya zamu mu kashe su ko mu sa musu fansa na tambaya Abubakar ya ce kaza na tambaye Umar ya ce kaza sauran sahabbai sun sai bayan shawara Abubakar Siddiq cewa to dai a sa musu fansa sai aka ce to amma sharadin sa musu fansa idan an sa musu fansa sun biya in aka sake wani yakin nan gaba za su kashe mutum saba'in a cikin ku irin yadda ku ko karɓi san mutum saba'in suka ce sun yadda fansar da za su samu ta yanzu farkon daular musulunci ne ba ta da kuɗin shiga sai ta samu kuɗin da za ta gudanar da kanta in wata shekarar ta zo an kashe saba'in a cikin ba ai ba hasara muka ba su shahada za su yi su shiga aljanna a ba mu duka biyan kaga sun amince da wannan kenan wannan akwai hadisi da yake nuna haka cikin musnad da Imam Ahmad dan Hanbal daga Umar dan Khattab kuma hadisi ne ingantacce Ahmad Sakir ya inganta shi ma'ana kada asabtum mislaiha an gane ko shine ababai da suka faru na kun kashe mutum saba'in kun riba ce arba'in amma huwa min indi anfusikum ku ne kuka zaɓi ku karbi fansar wancan mutum saba'in su ba da kuɗi su fanshi kansu idan an zo kuma a kashe mutum saba'in a cikin kun yadda Allah ya kaddara muku haka huwa min indi anfusikum din kenan inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai in ka fassara da wancan tayi duk da cewa da yawa daga cikin malamai sun furin da wannan tafsirin amma wancan hadisi ne musamman na Imam Ahmad hadisi ne ingantacce ko shakka babu ma'ana ayar tana daukan dukkan ma'anonin guda biyu sai Allah ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowane irin abu sai ce وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرعوا عن أنفسهم يحييكم الموت إن كنتم صادقين وبنجي في وما أصابكم يوم التقى الجمعان abin da ya same ku ranar da jama'u guda biyu suka haɗu a filin badar fa bi iznillah hakan ya faru da izinin ubangiji ba wai Allah bai sani ba hakan ta faru dan ba abin da yake faruwa a cikin ikonsa sai abin da ya so wal ya'lamal mu'minin kuma ubangiji yayi haka dan ya bayyana su wane ne mummune na gari a gane su a fili wal ya'lamu allazina nafaqu kuma ubangiji yayi hakan dan ya bayyana su wane ne suka yi munafunci su ma a gane su a fili kar ku damu da an kashe waɗansu daga cikin ku ko waɗansu sun ji sun jikata wanda suka mutu ba su yi hasara ba shahada ce waɗanda suka yi rauni ba su yi hasara ba ƙarin lada ne hikimar da ke cikin haka cikin hikimomi Allah ya bayyana mummune a gane su ya bayyana munafukai ba dan yakin uhudu ba da da dama mutane ba a gane munafukai bane ba amma da aka yi yakin uhudu aka ji maganganun su na bakunan su sai aka gane su nan gaba idan za a yi mu'amala ta mamane tsantsa ba a sasa to wannan shine hikimar shine waliya alamul mu'minin dan Allah ya bayyanar da mummunai waliya alamul ladzina nafaqu kuma dan Allah ya bayyanar da su wane ne suke munafunci a madadin yace waliya alamul munafiqin sai yace waliya alamul ladzina nafaqu wato waɗanda suka yi munafunci ya zanto kamar wata siffa lazima a gare su wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi waɗanda aka rinka cewa da su lokacin da za a fita yakin ta'alau ku zo mana qatilu fi sabilillahi ku yi yaki dan Allah a wudfa'u in ma ba za ku yi yaki dan Allah ba ku zo ku kare garin Madina dan in an kona garin kuma kuna ciki in an ci garin da yaki an mayar da mutane bayi kuma har da ku matan ku za a riba ce ƴaƴan ku za a mayar da su ku yangu a wudfa'u in ma ba za ku yi dan Allah ba ku yi dan kare garin ku qalu sai suka ce launa alamu qitalan lattabanaku mu wallahi mun fito daga bayan gari mun dauka duk abin ba faɗa bane da mun san faɗa ne mu ba za mu fito ba Allah ce hum lil kufr yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan lokacin sun fi kusanci da kafirci sama da kusancin su zuwa ga imani ma'ana sun raba kafa mummunai kafirai amma sun fi kusanci da kafirci sama da imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗin abu da bakunan su irin abin da baya cikin zukatansu su faɗa abu na imani bayan ba mummune bane su qalu nashhadu innaka rasulullah kuma bayan sun san ƙarya suke yi ba haka bane ba Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ya san abin da suke boyewa a cikin zukatansu allazina qalu li ikhwanihim su ne waɗanda suka faɗa wa ƴan uwansu wa qa'adu wawu dinnan wawul halisi wal hal annahum qa'iduna fi buyutihim suna zaune a gida suke faɗa wa ƴan uwansu cewa law ata'una wanda suka fita yakin nan inda sun bi mu sun bi shawaran mu ma kutulu da ba kashe su a filin Uhud ba mu kaga mun yi wa kanmu kiyamul laili mun zauna a gida mun fita ba su ma da sun bi shawaran mu da ba kashe su ba haka suka rika faɗa sai Allah ya ce qul yace fadra'u an anfusukum al-maut in kuntum sadiqin to yanzu ku hana kanku mutuwa inda gaske ne shawarar ku ta zaman gida ita take hana mutuwa to yanzu ku hana kanku mutuwa idan mala'ika zo daukar ranku mana dan haka rashin fita yaki baya tabbatar da rayuwa fita yaki baya gaggauto da mutuwa mutuwa lokacin da ta zo dole ne mutum ya mutu sawa'in ya je yaki ko bai je yaki ba shi yasa wani ke cewa mallan ya mut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbabu fal maut wahidu wanda ma bai mutu da takobi ba to zai mutu da abin da ba takobi ba sababban ne suka sha bamban amma dai mutuwa ita ce mutuwa kamar yadda Ali na muke cewa sanadi ga waɗansu zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su yaƙi wasu ko sanadin su ɗaki shi zuba musu ba cikin shiri ba duk da kowanne ya mutu wani ya mutu a filin yaƙi wani ya mutu a ruwa wani ɗaki ya rumto masa wani kaza wani kaza amma dai mutuwa dai is mutuwa guda ɗaya ce babu wani bambanci ba ta bamanta shi sa wani ke cewa wa in takun al abdanu lil mauti huyiat fa qatl imri'in fillahi bis sayfi afdalu in dai an tantali gangan jiki ne dan mutuwa to ai mutum ya mutu a filin daga wajen yaɗa kalmar Allah shi fi sama da ya mutu a gida mutuwar rago a garke ko mutuwar raƙumi a garkensa waɗannan ayoyi ba annan suka tsaya ba saura da mai gobe idan Allah ya kai mu sai mu tashi akan ragowar don mu karasa ayoyin yakin jihadi kafin nan wannan ɗan karamin littafin da ke hannuna da aka rubuta a ciki kai kaifa ta'rifullah cikin harshen larabci wai yaya zaka san Allah sannan kuma aka yi wata magana cewa wa tatlubunani ni in tatlubunani bi kulli qalbikum krista ne suke rarraba shi a bakin kasuwa kuma cikin azumin nan to mun yi haka ne dan mu sanar da ma'aikatan tsaro cewa a bari krista sun tsokani mutane aka yi fada aka karkace mutane a Abuja to me kuma wannan azumin kuma sai an sake wani abu makamancin wannan ya kamata ma'aikatan tsaro su taka abin burki ina ga tsokanan fada ce a rinka bin musulmi da 'ya'yansu da matansu har kasuwanninsu ana ba su wannan littafin da haka ya kamata lalle lalle jami'an tsaro su zura ido akai amma abin da ake ba abin nan sannan masu hankali cikin shugabannin kirista su gane cewa ana cikin watan ramadana mai alfarma ya kamata su yi sakcin din filin din mu musulmi karfe wani abin da zai jawo rigima ba a fatan rigima fata ake a zauna lafiya kowa ya yada addininsa mun tabbatar addinin gaskiya shi zai ci nasara addinin karya kuma shi zai kare wanda yake ganin nashi ne gaskiya ya yada ta amma ba su ya kan fada ba ubangiji ta ya tabbatar mana da zaman lafiya kuma muna fatan hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace wassalamu alaikum wa rahmatullah